Hukumar zaben wacce ta ɗage zaben jihohin daga makon jiya zuwa wannan mako ta yi aikin saita muhimman bayanai don zaben kamar takin zaben da kuma kwanan wata. INEC ta ce kowace rumfa na mallakar na'urar kuma za a kawo ƙarshen duk ƙalubalen da aka fuskanta wajen sarrafa na'urar don samun mafi sahihancin sakamako. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na buƙatar duk masu zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'ar su da tabbacin samun sakamako daga na'urar da ake wa kirari tana taimakawa wajen yaƙi da maguɗi. Kuma insha Allah rabbi matsalar da aka samu da bivas a wasu wurare a zaben da ya gabata zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya ba za su maimaita kansa a zaben da muka yi tunkara ba kuma in mun duba zaben da ya gabata na'urar bivas ya yi aiki a wurare da dama musamman lokacin tantance masu kada ƙuri'a a inda aka samu ɗan tangarɗar na'ura shine lokacin aikiwa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo bayan an gama zaɓe a rumfunar in haka ne me ya dace bisa doka masu zaɓe su yi matukar inec bata cika alkawarin ba Barista Musa Adamu lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Ground ne wanda za a shigar da petition. In baka cikin bibas ba za ka yi zabe ba. In za a iya tabbatar da shi a kotu kuma mutanen da suka yi wannan korafin su nawa ne. Total vote din in aka cire nasu zai rinjayi abin da mai nasara ya samu. In ba zai rinjaya ba to zai zama bata lokaci ne kawai sai su bari kawai. Alhaji Umar Gital na daga 'yan siyasar da zaɓe baya wuce su tun 1999 ya ce ba mamaki yin sabuwar na'urar ta samu tutsu kafin a gwanance da aiki da ita. Abu in ya zo sabo to dole sai an bi shi a hankali. Abinda mutane ma suke korafi waɗanda ba su ji dadin abin ba suna korafi ne akan yaya ba a sa shi wannan sakamakon zaben a cikin na'urar zamani da aka yi alkawari ba. To abu in aka ce aka yi alkawari to dole a cika amma in aka samu matsaloli da zai iya hana wancan tun daga akwai hanyar da za a iya yi a yi zaben na to dole ne a yi a bi wannan hanya domin a samu a yi zabe na gari dan takarar adawa a NNPP a Bauchi Halliru Dauda Jika ya yi fatan na'urar za ta yi aiki kamar yadda aka yi alwashi dole sai wani masana sun je sun tantance ko kuma a kotu kotu ta tantance shi ta yanke hukunci a kai amma dai muna sa rai in Allah ya yarda za a yi abin da aka dace wannan karin da shi ba zaɓe yake yi ba shi kawai yana tantancewa ne to tantancewa kuma sai an tantance mutum kafin a bashi zaɓe sannan doka na wannan hukumar zaɓe da aka yi ta ce idan aka tantance bayan an kada kuri'a idan namban ƙuri'a da aka kada ya fi namban tantancewa wannan zaɓen an soke shi ko wannan akwatin an soke shi a yanzu haka pdp da leba na shirya shaidu don gurfanar da hukumar zaɓe gaban kotu kan zargin keta haddin aiki da bivas nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya